karantarwa ne wannan kofa ce da za ka buɗe domin ka gano lokacin juma'a hmm. da safe ne ko da sha biyu rana ko da karkatar rana حدثني يحيى عن مالك عن أمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى قنفسة لأخي بن أبي طالب يوم الجمعة تطره إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت قنفسة كلها ظل الجدار كرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى وأن حديث hadisi ne daga cikin irin hadisan da ake cewa da bihi imamu malik wato imamu malik ya kadaita da ruwayarsa hadisi ne wanda sai a muwaɓɓa ake samunsa shi ne ma'ana da bihi imamu malik حدثني يحيى عن مالك عن عمه عن ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه قال ابي سهيل بن مالك يتي يا جي لاباري اوجن مهيبينسا انه قال كنت ارى قنفسة لاقيل بن ابي طالب na kasance ina ganin wata shimfiɗa Shaqilu ibn Abi Talib dan uwan Aliyu ne yayansa ne domin shi ne babba a kansa dattijo ne yana daga cikin waɗanda ake ce da su ‘yan uwan dangin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na kudda da waɗanda ba sa cin sadaka. Ali Aliyu, Ali Aqil, Ali Ja'far. Domin da Ja'far da Aqilu da Aliyu duka ‘ya'yan Abu Talib ne, ‘ya'yan babbanni suke da manzon Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. yace akwai shimfidar da ake ajewa shi wannan dattijo a iya ibnu abi talib yawmal Juma'a, duk ranar juma'a akan aje wannan shimfida ta sace tuqra'u ila jidaril al gharbi akan aje masa ita ne a jikin katangar masallaci ta yamma ake shimfida masa wannan shimfida to sai shimfidar ta zame mana agogo wanda muke gane yanzu kam lokacin sallah yayi yanzu liman zai shige fa idza ghashiyat fisata daga zarar dillul jidari inuwar wannan katanga ghashiyat fisata kullaha ta mamaye wannan shimfidar gaba daya shimfidar ta shiga cikin inuwa kawai kharaja Umar ibn al-Khattab wa Juma'a sai mu ga liman Umar ibn al-Khattab ya fito ya zo an yi sallar Juma'a Kala Malik Imamu Malik yake summa narji'u ba da salatil Juma'a fa naqilu qa'ilata ad-duha sannan mu koma bayan an yi sallar juma'a har mu yi in baccin kailula da ba mu yi ba. Ma'ana hutawar da muke yi ta rana, domin ranar juma'a ana son mutum ya tafi juma'a da wuri. In ka ce sai ka yi kailula, to da wuya ka samu wannan falala da ake samu ta ranar juma'a. wanda aka ce mutumin da ya je a fa'a ta farko zai samu lada tamkar mutumin da ya ba da taguwa wanda ya je a sa'a ta biyu kamar wanda ya ba da saniya wanda ya je a sa'a ta uku kamar mutumin da ya ba da rago wanda ya je a sa'a ta hudu tamkar wanda ya ba da kaza wanda ya je a sa'a ta biyar kamar mai ba da kwai daga nan kuma lokacin da liman ya shigo sai mala'iku su rufe wannan fayil wanda ake rubuta sunayen wane ma ya zo da wuri wane ma ya zo da wuri wannan daga zarar liman ya hau ya shiga mimbari to sun aje rubuce-rubuce su ma mala'ikun yanzu kan su ma zama za su yi su shaurari hudu ba to kaga kenan a rannan idan har mutum yana da kwaɗayin samun wannan irin falala, to ba zai yi kailula ba, idan ka yi kailula ko dole sai ka yi asara. shi yasa suka ce sai mu dawo mu yi kailula, da da ba mu samu mun yi ba. Ko wannan hadisi, Imamu Malik ya kawo shi don ya tabbatar mana da cewa azhar lokacin azhar shine lokacin Juma. domin wannan shimfiɗa ana yin ta ne a an shimfiɗa ta ne ta cikin masallaci kuma a jikin garun masallacin na yamma yace idan muka ga inuwa ta mamaye wannan shimfida, to a lokacin ne kuma muke ganin imam ya shigo a lokacin kuma mai wannan limancin shine Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu to kaga kenan rana ta karkata domin kai shirfida a jikin katanga ta yamma inuwa daga zarar kaga inuwa ta rufe gum ko da azhar ne ai kai domin katanga inuwa ba ta komawa gabashin katanga sai rana ta karkata. Da tana yammacin katangar, har ta dawo ta shige cikin katangar, sannan ta fara fita gabacin katangar, ta karkata kenan. Shi yasa suka ce kenan a juma a lokacin Sayyidina Umar ma, juma'a ana yin ta ne bayan rana ta karkata. akwai waɗanda suke amfani da hadisin cewa da rana ne aka yi da hanzi. Shi yasa yake summa narji uba da salatin juma'ati fa naqilu qa'ilatan duha. Yace a wannan saboda ranar juma'a ba a samun lokacin da har za a tsaya a yi bacci ko a hutun kailula. Ana can masallacin juma'a. duk mutumin da yake kishi na addininsa bai bari har sai liman ya zauna a mimbari kafin ya ruga yayi wa juma'a hawan feda an gane ko to shi yasa yace sannan in mun dawo sai mu zo mu yi kailular da ba mu yi ba an gane ko akwai wanda suke cewa to ai shimfidar a waje da masallaci take To idan a waje da masallaci take ya za a yi a ce inuwa kuma ta mamaye ta. Idan a waje take, sai dai in a ce sai mun ga inuwa ta zo daidai wannan shimfidar. Kamar misalin kenan rana ta fara tahowa irin karfe goma zuwa sha ɗaya, da tana inuwa to yanzu rana ta fara iso ta da za a ci. Ko? To, amma sai yace in muka ga inuwa ta mamaye wannan shimfiɗa, sannan kuma yace a jidarin garbi a katanga ta yamma yake, masallacin Madina kuma kudu yake kallo. Ko? Misali nan ne kamar ƙofar nan ita ce alƙibla, katangan nan to in an je an shimfiɗa. idan rana sama bai rufu ba, idan rana tana kwallawa, wannan shimfidar a rana take, amma idan rana ta sauka wannan katangar ta kare to za a ga inuwa ta zo daidai wannan shimfidar. Wannan shi ne dalili da aka tafi akan cewa Juma'a ana yin ta ne daidai lokacin da ake azahar. an gane ko za mu ji waɗansu hadisan insha Allah waɗanda wayansu da su suka yi aiki har suka yi sallar azumma'a da rana misalin karfe goma to wanda kuma ittifaqin duniya duka ba ko ina ne za ka je ka samu ana sallar juma'a karfe goma ba. Allah bai tara al'umma waɗanda suke aiki da hadisan manzon Allah akan fata ba. a ce duka sun bata Allah ba zai yarda ya haka ba domin kiwon addininsa ya yi alkawarin tsare kayansa idan da karfe goma ne ingantacce da Allah ya karkatar da duniya duka yanzu da karfe goma ake juma'a To, amma hatta Ka'aba, hatta masallacin manzon Allah a yanzu ƙarfe nawa ake juma. Eh, sai rana ta karkata. to akwai ta da zaune tsaye, ko kuma rikita al'umma, ko ruɗa masu son su gane in ana tafiya a kan abu kai haɗe, kai ka gano wani abu ko da aka yake, matuƙar wancan ɗin da wayancan suke yi ba ɓarna ba ne, to kar ka rushe shi, ka ce za ka ƙirƙiro sabo don neman matsayi kai a wurinka. domin haka din yana nuna neman matsayinka kake yi ka rushe abun da shi ma dalili yake da shi don ka tabbatar da wani wanda shi ma kake yin tunanin akwai dalili to tun da wancan din ba ba ne, ba kuskure ba ne, kuma duk al'umma akan haka suke to a tafi akan haka an gane haka to kar zafin kai ya bebe ka wata hmm. rana ku buɗe sabon juma ku ce mu ɗana ƙarfe goma, to za ku kori mutane, kamar yadda aka taɓa yi a Zaria. An gane ko? Don an taɓa yin haka kuma daga nan rikici ya tashi a Zaria. Aka yi ta ya mutsa, ya mutsa, ya mutsa, ya mutsa. Wa'inda ma suka gane sunnar da wa'insu duk suka fasa. Ba a samu gyara ba sai aka sake cin doki. kaga wannan ma aka samu wata baraka tunda ba inda Allah yake wajibi ne a ci doki ko ko da ka samu wasu hadisai ko dalilai da suka nuna doki halal ne tunda dai akwai saniya akwai akuya akwai tinkiya gara kuma muna da su me yasa ba za ka yanka ɗaya daga ciki ba don a samu haɗin kan al'umma sai ka yanka doki kaga wannan yana daga cikin shi ma abin da ya zo ya kawo yawon mutsayi ya mutsayi waɗansu da suka fara gane sunnar kuma suka wasar to irin waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bana kashi ku jawo hankalin mutane kar ku zama masu korarsu an gane ko ka zama mai jan hankali kar ka zama mai kora amma abu gashi karara haka yake kuma babu wani wanda za a kawo wanda ba shi ba to wannan kam mutane na so ko ba sa so kawai ka ce haka yake amma abin da suke yi din ma haka ne kar ka zo ka ce za ka bata shi ka kawo wani wanda ba a saba da shi ba sai dai a karantarwarka ka ce ka zama yauwa ka zama to kaga baka rushe wa waɗancan ba wanda suke kai kansu haɗe sannan kuma ka nuna musu wannan ma koda za ku je wani wuri ku ga an yi ga dalilin da ya sa kuka dogara da shi shikenan Allah ya taimake mu وحدثني عن مالك عن أمر بن يحيى المازني عن ابن أبي صليق أن عثمان بن عفان صلى الله أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بالملل أو في ملل أبي صليق yake cewa anna Usman ibn Affan Usman dan Affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uku sallar juma'a bil madina yayi sallar juma'a a madina wa sallal asra bi malal bai yi la'asar ba sai da ya malal tsakanin madina da malal tafiyar mil nawa ne eh wuri ne tsakanin Makka da Madina tafiyar tana da yawa domin ta kai mil 27 ne ko 17 to kaga wannan ba karamar tafiya ba ce. wannan tazara ba kaɗan take ba. To sai aka tambayi Imamu Malik, aka ce ya aka yi haka, wannan sallah kuwa an yi ta da zawali ko ko dai da hanti aka yi ta. To anan ne waɗansu suka tafi akan cewa da wuri aka yi jumma'ar irin su karfe irin su karfe goma zuwa sha ɗaya kenan misali a mu da muke aiki da Domin wannan tafiya ba mota ba ce, ku duba ƙawanta. in dai sai da rana ta karkata aka yi ta ba za a je can a yi da asar ba imamu malik yake a qala malik wa zalika littahjiri wa sur'ati sayr an yi sallar da wuri irin sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya dama kuma an shirya tafiya kawai aka hau doki aka kama hanya sannan kuma aka jinkirta asar din saboda larurar tafiya ba a yi ta ba sai da aka je malal don haka wannan yake kamar ya nuna cewa ba dalili ba ne a ce a'a ba da karkatar rana aka yi sallar juma'a din ba an gane ko domin ba abun da ya fito kararrawan da ya nuna hakan ina fata ana ganewa babu man adaraka raka'atan min as-salah yace babin da yake nuna duk mutumin da ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah a cikin sallah me hukuncinsa ya samu wannan sallar ko ya samu falalarta ya samu ladan jama'a ya same ta cikin lokaci in juma'a ce zai ƙara ɗaya kawai ba ya yi ta juma'a ko ko a sai ya ƙaro uku don ta koma azhar yaya abun yake wannan babin abinda da zai karanta haddasa Haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab an Abi Salama Ibn Abd Rahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salah mutumin da ya riski raka'a ɗaya min as daga sallah faqad da as fada. hakika ya riski sallah to akwai ruwayoyi kamar na sayi. yana cewa faqad adaraka salata kullaha ya samu sallar duka to nan malamai suke ta bayani shin wannan bayani duk mutumin da ya samu raka'a daya faqad adaraka salata to faƙad adaraka salatan nan zai iya ɗauka ya samu sallah a cikin lokacinta, ya samu falalar salatul jama'a, ya samu falalar juma'a, an gane ko? Kamar misali, mutumin da bai samu ya yi sallar la'asar ba, sai da rana ta kusa faduwa. Ya yi raka a ɗaya sai rana ta faɗi. ya samu lokacin wannan sallar. Mutumin da ya shigo masallaci sai iske liman ya yi rakawa uku yana cikin ta hudu, sallar azhar ne ko kuma sallar isha'i ko sallar lasar masu rakawa hudu. To sai aka yi raka'a ƙarshe da shi, to yaya ya samu wannan sallar? Eh ya samu wannan sallar a cikin jama'a. yana da falalar salatul jama'a To amma kamar yace faqad adraka salata kulla walakin ya ma fatahu kamar a riwayar sa’i ke. Ya samu sallar duka sai dai dai zai biya abin da ya kubuce masa. To idan aka ce sallar ce ya samu da ba za a ce ya biya ba duka a ya samu falalar jama'a ne amma sallar kam akwai abubuwan da suka kubuce masa shi yasa ma ake ce ya tashi ya biya tunda raka ɗaya ka samu dole ka kawo uku in magariba ne kuma dole ka kawo biyu in asubahi ne dole ka kawo ɗayar in juma'a ne fa ka samu juma'a ko ko za ka karo uku ya zama azhar a'a faqad adraka salatal juma'a wannan faqad adraka salata in zai aiki ana ya samu sallar juma'a ɗaya zai ƙaro ya ƙawi ma fatahu zai biya raka'ar da ta kubuce masa guda ɗaya ya tara ta da ɗayar sai ya zama to raka'a biyu dama juma'a raka'a biyu to amma faqat fatahu khairun kathir alheri mai yawa ya kubuce masa na ɗaya bai samu huduba ba abin nan na ɗaya bai samu wancan falala da ake baiwa mutane ba wani ya samu falala tamkar wanda ya yi sadakar raguni, wani kamar sadakar saniya, wani kamar sadakar tinkiya ko rago, wani kamar sadakar kaza, wani kamar sadakar kwai, kai baka samu ko ɗaya ba. Sannan ga ladar shauraron kuduba, wanda kuduban nan tana kusan matsayin raka a biyu. Da ba a kawo ba a azhar aka maida ta raka a biyu. Kudubar ita kanta wani ɓangare ne na sallah. domin ana hudubar shuru ake yi, kai an yi hudubar bakka nan, har an yi raka'a guda baka nan, kuma raka'an nan an yi karatun fatiha a cikinta. Sannan kuma hadisi Abu Huraira yace duk mutumin da karatun fatiha ya kubuce masa alheri mai yawa ya kubuce masa. Ko? To kaga ashe akwai abubuwan da karasa da yawa. To amma dai ka samu juma'a an fahimci wannan ko don haka duk sallar da ka samu raka'a ɗaya tare da liman to ka samu wannan salatin jama'a to sai malamai suka ce to yanzu wace falala falalan nan za ka samu da bakwai ɗin da kowa ya samu na ladar falalar jama'a ko ko naka ba zai kai nasu ba wasan suka ce eh za ka samu da biyar. wanda kuma aka yi ikama tare da shi aka gama zai samu shirin da bakwai domin akwai hadisai da suka ainihin so guda biyu wannan yace duk mutumin da yayi sallah ta farilla a tare da liman wato yana da ladan daraja daraja har 27 falala ta daraja 27 wani hadisin kuma yace 25 to sai suka ce 25 din nan za a bai wa mutumin da bai samu sallar duka ba 27 kuma na wanda ya samu sallar duka ne an gane wannan to ala kulli halin da kai ma ka samu man adaraka raka atan mina salati duk wanda ya samu raka a ɗaya daga cikin sallah a da raka sala ya samu wannan sallar a salatin jama'a ya samu wannan sallar akan lokaci ya samu wannan sallar a matsayin juma'a an gane abu to Allah ya ce wa haddathani an malik an anna abdullah ibn umar ibn al-khattab kana yaqulu idza fadat idza fatatka raka'a faqad fatatka sajada wannan kuma hadisin zai karantar da mu idan har ba ka samu ruku'i ba to sujudar ma ba ka same ta ba idan ka zo ka da liman ya ɗago daga ruku'i sai kai kabbara ka bi shi to kar ma ka ce ka samu wannan raka'ar don an yi sujuda biyu da kai ko sujuda ɗaya da kai wannan raka'ar ba ka same ta ba kamar yadda ruku'u ya kubuce maka to waɗannan sujjadodin ma sun kubuce maka domin raka'a akan same ta ne da ruku'inta sannan a haɗa ta da sujjadodinta to shine an samu raka'a cikakkiya wanda kenan abin da ya samu bai kai raka'a ba ya rasa ruku'i to ya rasa ya rasa sujudar ma wanda ya rasa ruku'i to ya rasa sujuda ina fata ana gane wannan don haka man fatatku ar-raka'a duk mutumin da ruku'i ya kubuce masa fatat da ya fatat kusajada to sujjadar ma ta kubuce masa Ina ana kirga raka'a da ba ta da ruku'i ba a kirga ta ko ko a'a za ka yi ruku'in ka dago har ka bi shi ku yi maza maza ku yi sujuda tare ka ce to ai ka yi ruku'in ai an ce ka bi liman ko idan ya yi duka ka duka in ya ɗago ka ɗago yaya kuma yana wata sallar kana wata ka haƙura kawai wannan raka'ar ta tsere ma amma idan da ka same shi a sunkuye bai ɗago ba sai kai fara harama sai ka bi shi kai ma ka sunkuya har ka samu ba ku yi karo a hanya ba kuka ya ɗago sannan ka ɗago wannan raka'ar ka same ta amma matukar ruku'i ya tsere ma to wannan sujjadodin ma ka aje su a matsayin baka same su ba sannan kuma ba wai jira za ka zuguna ka yi ba sai liman ya taso sannan ka yi kafara a duk inda ka same shi kuma a wurin za ka yi shi wa haddathani an malikin annahu balaghahu أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة Adaraka أدرك sajada Abdullahi ibn Umar, da Zaid ibn Thabit manyan malamai ne, sahabbai ne, matasan sahabbai, masu ƙoƙarin karatu. Su biyu suke cewa, amma yana daga cikin wa'in hadisan da ake cewa balaga ta Imamu Malik, balagani. Kaga shi Imamu Malik bai zauna da wa'in nan bayin Allah ba. sai ce balaga ko labari ya same shi anna abdullahi ibn umar wa zaid ibn salim kaga ba su da shi aka yi wannan magana ba akwai wani a tsakani tabi'i amma kuma bai ambaci tabi'in ba yace labari ya same ni yana sane da tabi'in ya kuma amince da bayanin sa bai ma faɗe shi ba sai ce balagani to irin wannan ana ce da su hadisi ne mawqufi an gane ko sai dai ibnu abdul barri ya bi irin waɗannan balagatin din gaba ɗayan su ya sadar da su a wayansu ruwayoyi wanda aka tsallake ba faɗe shi ba a hadisi kaza shi ne wani a hadisi kaza shi ne wani an ce hadisi uku ne kawai bai samo musu ba ya bi ta kowane hanya bai sama musu wa'anda suka ba da labarin ba. Domin mutumin da ba tabi'i ba ne in yake sahabi ya ce, to ya yanke hadisi. Tunda kai ba sahabin ba ne, ba ka zauna da sahabai ba, ba tabi'i ba ne, babu yadda za a yi sahabi ya baka labari, don baka nan lokacin da ya rayu. Kaga dole sai an samu wani tabi'in da ya zauna da shi, ya ce maka sahabi wane ya ce mini, kai kuma in ka zo ka ce tabi'i ne ya ce sahabi ne ya ce sahabi ne kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gane ko to don haka yana daga cikin wayannan hadisi da ake ce musu sai na Imam Malik da yake ja balaga na ko balaga ne ko a ce balagahu to anan dukkan su ingantattu ne kamar wannan din dai ya inganta sannan malamai ɗalibai waɗanda suke tafiya a ƙarƙashin karantawa ta imamu Malik irin su Abdul Bari sun yi ta binciken salsalar hadisan har sun gano a wato tabi'in da ba a saka ba kuma ya yi tabi musamman wanda akan irin waɗannan hadisan na balagani balagahu duk ya tara su kuma ya sama musu salsalarsa salsalarsu cikakkiya an gane ko To, a nan da shi Abdullahi, da shi Zaidu ibn Sabit da Abdullahi dan Umar abinda suke cewa man adarakar raka'ata duk mutumin da ya samu raka'a da adaraka sajada to shi ya samu sujada. wanda bai samu sujuda ba ai bai samu raka'a ba bai samu raka'a ba amma wanda bai samu ruku'i ba bai samu sujada ba ko to idon ka samu ruku'i anan ne za a ce ka samu sujuda amma don ka samu sujuda ba a cewa ka samu ruku'i sai dai in sujudar ta gagaye ka yi saboda matsi ko wata larura ta zo maka sanda ake sujudar baka samu ka yi ba to ita an ce idon matsi ne da abin da ya kama da matsi za ka iya lokacin da aka miƙe aka ba da sarari a ƙasa ka faɗi ka je ka yi wannan sujjadar. Sannan ka taso ka bi liman. Amma ruku'i in aka tsere maka ruku'i ba a yadda ka yi ruku'in ba sannan ka ɗago sannan ka je ka bi liman ba. Amma malamai sun ce sujuda in dai an yi ruku'i da kai. An je wajen sujuda kawai matsi sai aka hana ka samun fili. to ka bari in sun ɗago kai sai ka yi naka sujudar in ka san za ka iya yi har ka ɗago har ka koma ka yi ka samu liman a tsaye bai kullo wata raka'ar ba an yadda ka yi an gane ko saboda me man adaraka raka'ata da adaraka sajada duk mutumin da har ya samu ruku'i tare da liman to wannan sujudar ma ya same ta amma mutumin da ya rasa ruku'i da liman ko sujjada ma ya rasa ko da an yi da shi an gane ko wa haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna aba hurairata kana yaqulu man adaraka rak'ata faqad adaraka sajada anan maimakon imamu malik yace an abdullah ibn umara wa zaid ibn thabit wa abu hurairata radiyallahu ta'ala anhum Ƙalu, man adaraka raka'ata faqad adaraka sajadata to amma sai ya raba hadisan duka abinda suke karantarwa ɗaya ne to amma sai ya raba su sai ce ana Abdullah ibn Umar wa Zaid ibn Thabit qala sai kuma yazo ya ware na Abu Huraira sai ce man fa sai ce an Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu kana gudu man adaraka rak'ata faqad adaraka sajada saboda me saboda akwai ƙarin da shi Abu Hurairah yayi anan shi yasa sai ya ware masa nasa hadisi yace wa man fatahu qira'atu ummil qur'ani faqad fatahu khairun kathir duk mutumin da karatun Alƙur'ani ya kubuce masa ya sani ba alheri mai yawa ya tsere masa kar ka rika jin ai tun mutumin da ya rasa raka'a ko ya samu raka'a tamkar ya samu karatun duka ko amma ka sani dai akwai alherin da ka rasa don ka rasa fatiha da tsayuwar da ake a gurin fatihar tare da liman don haka abu huraira ya ce mutumin da ya rasa fatiha ya rasa alkhairi mai yawa wasu daga cikin sahabbai har jaje suke wa juna kai yau na ga ba a yi kabbar harama da kai ba to Allah kada ya maimaita wannan lokaci kabbar harama kawai eh an tsere masa kafin ya zo an yi kabbara an yi harama har an duka ko kuma ana kokarin duka don me fata bu khairun Kabiru. ya san akwai alheri mai yawa da ya tsere masa amma mu ba ma ji ko a jika da gudu muke isowa juma'ar ma a ba wannan raka'ar ai ba kofi jo ce shi liman din na na samu raka'a da gudu yana gudu sai ya zo ya jefar da takalmi ya kabbara sai ya ce haba na dai samu bai san asarar da yi ba wanda idan da kuɗaɗe ne ake rabawa ya zo ya tar da wanda kai ka samu shi kuma da ya gama aka ba shi ɗan nashi, da in wata juma'a ta dawo ba zai yadda ka tsere mishi ba. Yanzu mutum in garman bujimi, duhu nawa ke sayar da shi, akwai wanda zai ɗari biyu ba. Eh? To, akwai wanda zai yi ɗari biyu, sai ka zo kawai ne ke ya ga an kirga dubu ɗari biyu an baka shi kuma nawa ke sai da kwai. kwan kaza naira goma sha biyar ko ishirin mu ba shi ishirin ma murtala aka ba shi kai kuma aka baka dubu ɗari sai ce na dai samu dai mu je dai ba zai ji zafi ba eh? ana rabo ana ba mutane dubu ɗari biyu da aka zo ka ce o oh, kai ne sai aka aje wannan ledar ya ka ɗauko wata ya ka zaro murtala murtaloni ne a ciki shi sai aka ba shi murtala ɗaya ba zai dawo da haushi ba bai kai a yi masa jaje ba to wannan fa wanda ya rasa zuwa da wuri ne wannan har ma ya samu kwanto wani ko murtalar bai samu ba shi ya dai samu raka'a ta ƙarshe wannan ladan wanda suka je tun kafin liman ya zo ne mai ƙarshe ƙarshen shi ya samu murtala ko mai kaza aka ba shi dubu ɗaya don babbar kaza ce, shi an ba shi dubu ɗaya. Mai rago kuma an ba shi dubu arba'in ko hamsin, saboda ragon babba ne. To, mai bujumi shi an ba shi dubu ɗari. Mai rago ma sai ya ji haushi ba. To, kuma mai wancan raguni ba. rabumi zai kai ɗari uku shi aka ba shi dubu ɗari uku to mai saniya ma sai ya ɗan ji haushi ya za a ba wancan ɗari uku bari ka gani rana ita yau ba zan yadda a bar ni ba da dauri za ka zo ka same shi yana jiran a buɗe masallaci idan da ake kuɗin za a gani amma da yake ba ganin su ake yi ba to sai kaga masallacin fayau sai yan agaji suke yawo suna buge-buge su ma sun rasa ma me za su su share nan su share nan to akwai alkhairi mai yawa wajen zuwa da wurin nan ko ragon dai mu rika kokari muna samu ya fi a ce an rasa kwata-kwata Allah ya taimake mu na'am eh sauraron wannan babi kawai sai mu tashi jami'u babu ma ja'a fi duluki shamsi wa ghasaqil layli wannan babu shi kuma yana fassara ayar alqur'ani da take cewa da take magana akan duluki shamsi ila ghasaqil layli حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها abinda Allah yake nufi da duluki shamsi anan karkatarta ma'ana karkatar rana idan rana ta karkata to ku yi sallar azhar a lokacin ne ake azhar kaga kenan fassarar duluki shamsi kenan وحدثني عن مالك عن داود بن حسيب قال أكبرني مخبر kaga daga cikin hadisan da ake ce musu akwai yankewar rayu. To amma daga cikin irin wa'inda Ibn Abdul Barri ya bincika ya gano an ce ikrama ne a wajen. Maimakon a ce an ikrama, Ko? To shi ne akbarani mukbirun ɗin. Anna Abdullahi ibn Abbasin ikramata shi ya ji labarin daga Abdullahi dan Abbas sannan sai yake baiwa ibn Husayb labari an gane ko wanda kuma su shi shi kuma Dawud yaji yaji a Dawud ibn Husayb yaji a wajen shi Ikrimata din Ikrimata kuma yaji a wajen Abdullah ibn Abbas to shi Abdullah ibn Abbas shine yake fassara ghasaqil layl duluki shamsi da ghasaqil layl saboda ne saboda su ne suka samu karatunsu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara musu kana ya kulu abdullahi dan abbas ya kasance yana cewa duluku shamsi idza fa alfayl abinda ake nufi da duluku shamsi idan inuwa ta karkata kaga anan abdullahi dan umar yace duluki shamsi mailuha abin da ake nufi da duluki shamsi karkatar ranar shi kuma ɗan abbas yake karkatar inuwa duka abu ɗaya ne rana ce take karkata sai inuwa ta karkata lokacin da rana take gabar inuwarka ta karkata yamma lokacin da rana ta sauko ta karkata ta yamma inuwarka sai ta karkata ta koma gabas to kaga lafazin ya bambanta amma ma'anar iri ɗaya ne ina fatan gane mailu shamsi da Mailu fai duka abu ɗaya ake nufi karkatar rana da karkatar inuwa duka ana nufin abu ɗaya ne to me ake nufi da ghasaqul layli abdullahi dan abbas yace ghasaqul layli ijtima'ul laili wa zulmat wannan lokaci ne da ake buƙatar yin sallar isha'i lokacin da aka ga ya gama haduwa yanzu kam duhu ya shiga ba sauran shafaki a yamma alamar gezan rana da ta rage duk ya bace to an shiga gasakul laili a lokacin ana iya yin isha'i an gane ko waɗannan su ne gudunmowa da imamu malik ya lalabo mana game da lokutan sallah wanda suka shafi fassara wannan aya ta da ta yi magana akan duruki shamsi ila zakakil laili kaga yi sallolin rana tun daga karkatar rana har zuwa lokacin da dare ya shiga kaga daga rana ta karkata za a yi sallar azhar a yi sallar la'asar in rana ta faɗi a yi magariba in duhu ya gama kamawa kuma sai a yi Allah ya taimake mu eh insha Allah darasi na gaba idan akwai buƙatar mu ɗauko ayar mu ainihin karanta ta mu yi ta dalla-dalla za mu yi idan kuma buƙatar haka ba ta kama ba sai mu tashi a jami'ul hukuci kawai gaba ɗaya Allah muke roƙo ya datar da mu daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ɗalibai yana da kyau mu rinka kula waɗannan abubuwa da kuke gani malamai sai da suka rinka farautar su shekara arba'in ya yana ta ƙoƙarin har haɗa waɗannan abubuwa kowace matsala ya yi ƙoƙari ya ga ya nemo mata dalili saboda ne saboda ya kada a zo a rinka yin abu da ka ba tare da dalilai ba amma mu yanzu gashi na a cikin sauki Allah ya kawo mana ce sai dai mu buɗa mu karanta To idan muka buɗa muka karanta din yana da kyau mu kiyaye. Mu gane kowane abu ga inda asalin asalinsa, ga inda aka samo shi. Mun karanta a littattafanmu lokutan sallah, mukutari, laruri, tabayi da su go? To kaga amma ba mu san a wani hadisi aka ciro ba. To yana da kyau mu ka fahimta yanzu. ashe bayanin da malamin littafi kaza yayi a fikihunsa ga inda ya samo shi ashe bayanin da aka yi akan magana alwala a wuri kaza ga hadisinsa ashe maganar da aka yi akan haza ga ayarsa wannan shine fiqhun idza arada Allah bi abdihi khairan yufaqihu fi din idan Allah ya nufin bawansa da alkhairi <clears throat> sai ya fahimtar da shi addini fahimtar addini shine ka gano asalin inda aka ciro addinin. Ba wai kawai kana ta yi ba, baka san asalin abun da kake yi ba, baka san daga inda yake ba, baka san madogararsa ba. Ya kamata ka zamanto wayayye a cikin sana'arka, ko da sana'ar hannu ne, ballantana sana'a ta addini. Nan ne ya kamata a ce ka bi diddigi ka gane keke da keken komi da za ka yi. Allah ya taimake mu. Allah ya fahimtar da mu kada ake ɗaukan darasi a rena shi a ce kai wannan bai da wuya a rufe littafin a je a aji hmm. marar wuyan shi ya kamata ka dage sai ka haddace shi tunda ya da wuya a ma'ana Me wuyan kuma ka dage ka gano ma'anoninsa kafin daga baya ka nemi hadda in za ta yi ba wai aka kawai in ka gane ma'anoni ce a wannan kan ai duk ba wata kalma mai wuya ai ka rike littafin sai rana ita yau to akwai matsala musamman matasa tunda su Allah ya taimake su yanzu ana ta kokari to yana da kyau su shiga yin hadda zaka ga matasan Saudiyan nan su yanda suke haddace Qur'ani haka suke haddace hadisi wallahi kamar yanda muke darasin masallacin nan yanzu kamar yanda Jauro yake zaune a nan shi kuma za a ga shi yake jamun bakin hadisin za ka ga kawai matashi ya zo yana ta haddasani an wani an wani an wani an wani an wani an wani an wani kala kala kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kawai baya wani ni kawai ya haddace gurin kamar yanda zai akai shi kuma shehin sai ya zo kama bayani kuma yana bayani yana daurewa da wata wasu hadisan a gefe mu kuma ragwage ne in muka buɗa muka ce mun gane fassarar kai da dama ba balarabe ba balarabe ma sai ya dage yana haddacewa kai kuma da bahaushe ne ba za ka dage ba kuma matasa su ne ake son su dage wannan hadda kai kuma wanda ka kwakwalwa ta yi nisa ana kokarin shefane da yawa ya kamata ka dage kai kuma ka gane ma'anar sosai kuma kai laushi yana da kyau muna jin haushi da muka bata guruciya wallahi ba mu dage mun yi hadda haddan nan da a ce kamar yanzu ne Allah ya fahimtar da ni ashe ga yanda ake karatu ai da na dage wancan lokacin mu ba mu fahimta ba matsa mana ma ake a hakan ma mu muke tabi muka dan yi tabi dai muna bi muna ji muna jajjagulawa gashi yanzu mun zo muna jin haushin wannan jagulan ashe da tsayawa muka yi ba jagulawa muka yi ba da yafi to kada yanzu kai da an zo ana faɗakar da kai sannan ka zo kai ma ka ce za ka yi jagulan ka zo bayan ka zo ka ce kai ma irin namu za ka yi kaga ka bata mana shayi ya kamata ku yanzu ku dawo ku to hafizai wanda duk inda ka je ka tsaya kawai kana ɗauke da littattafanka ya kai matashi ba ka buƙatar imamu shafi'i yake cewa ni duk inda ka ganni da ƙur'ani na duk inda nake kuma akwai hadisai na shi ba wai yana buƙatar in zai a dalili ko wani abu sai ya je ya ɗauko littafi saboda yana tare da abun shi haka manyan malaman nan su duba Abu Dawuda hadisi hadisi kusan rabin miliyan ya haddace a kansa hadisi rabin miliyan ya haddace a kansa kwakwalwarsa kawai hadisi rabin miliyan eh yanzu hadisi biyar ta gagare mu ga arba'una hadisa muna fama ya kasa zama wani ya haddace rabin miliyan akwai ragwanci Allah ya taimake mu dai to a hakan ma dai ya fi ba a dakuwa ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara akwai tambaya alaikum assalam wa rahmatullahi ya samu eh, eh idan mutum ya shiga sallah ba da nutsuwa ba bai shiga wannan sallah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku shigo sallah kada ku shigo ta kuna gudu ko kuna haki ko kuna firgice ku zo kuna tafi cikin natsuwa raka'o'in da aka tsere maka daga baya ka cika su kar ka zo ka yi barin duka ƙoƙarin ka samu raka'a biyu ka zo ka yi ɓarin sallar duka. Da a ce ka zo da gudu a ruɗe kabbara harama a ruɗe ba niyya kyakkyawa ba ku shuɗi. ka samu raka'a biyu gara ka samu raka'a ɗaya cikin nutsuwa. An gane ko? Tunda an ce man adarakar raka'ata faqad adaraka sajada wa man adarakar ruku'a faqad adaraka salah to kai kokari ne ka samu raka'a ka cikakka mai nutsuwa ya fi a ce ka samu raka'a hudu liman ya kusa yi ruku'i a raka'a farko kace sai ka samu ka zo da gudu da haki da komi kai ka bara aka samu hudun to amma wani ya zo da nutsuwa ya samu ɗaya ya fi don kai sallar taka ya mutsatsa kai kuma ba a buƙatar irin ta don bata samu kyakkyawan niyya ba bata samu kushu'i ba an gane ko yawwa Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ai shi ne na faɗa da zuwa cikin karatu, watakila ka ɗan gangana. Eh a gangadi dai ba bacci ba, ka san shi gangadi yana nan kala ne. Gangadi ido na ido ma ana yi. jiya haka muka wuce ganta ido na biyu sai da muka wuce nake ce har yanzu ba mu iso ganta ba wai suka ce mu wuce amma ni a gaskiya ni ban ga ganta ba a dawowa a zuwa na ganta amma a dawowa gaskiya ni ban gani ba nace ko wai an samu hanyar da aka zagaye ganta suka ce wai mun raba har ga shaguna ana kokarin rubewa nace ban gani ba wallahi kuma ba bacci nayi ba To kaga ashe mutum yana iya dan gangadawa hankalinsa yana wani wuri sai kaga an yi wani abu baka sani ba. Muka ce idan mutum ya zo ya kar da liman ya ɗago daga rukuni, kar ka ce tun da ka raka rusu ka rasa ruku ya ka rasa sujuda duk inda ka iske liman a wurin za ka yi kabbara ka bi shi. In ma a zaune ka same shi kabbara za ka yi ta harama sallah sai ka zauna kai ma. Duk inda ka iske liman aikin da yake yi da shi za ka kwaikwaye shi. ba wai gefe za ka koma ka jira shi ba domin wannan zaman ma akwai wani alheri shi ma karka yadda ya sake kubuce maka an gane ko yawwa Eh. Eh. Eh. eh za ka iya za ka iya kokari ka ce wa wani ya kudan cika mana sahun gaba mana tun kai baka fara kabbara harama a cika sahu na gaba don Allah idan sun cika shi kenan ba su cika ba kai sai ka cika shi a'a me yasa za ka jira saboda kar ka wuce gaban su keta su za ka yi ai ba wai haka ake yi ka gane ko sekin gurin za ka keta sai ka ji ka shika tunda su sun isa cika ba su gane muhimmancin cika sahun ba da a bar shi da gidi gara kai din ka zo ka keta su ka je ka cika shi amma idan akwai hali sai ka tura shi ce malam mana gaba mana gaba ba zai bai cika ba shi sai yayi gaban kai ne ka tsaya a wurin maimakon ka keta su kar ka ba wani haushi to amma in ka faɗa da baki suka ido in kai hakan ka je ka cika to yanzu ba ka da dai. an gane ko Wa السلام eh. A tsaye za ka yi kabbara sannan sai ka duka. e kabbara harama a tsaye za ka yi, sannan sai ka duka. domin kabbara haramar daban, kabbara dukawa daban. Ka gane? a'a sai ka yi kabbara harama a tsaye sannan sai ka bi liman kai hmm. eh, ba a ji muryar muryarka ba na'am an yi raka a ɗaya. to eh eh eh Eh. Za ka iya tashi sai ka yi raka a hudu a zahar kenan, e ko baka sake wata ikama ba. Za ka iya amfani da wannan kabbarar sai ka musallar juma don baka samu wannan ba. Ka gane ko? Waɗansu kuma suka ce abin da ya fi maka kyau tun da ka zo har ka san a raka a ƙarshe ake. Sannan kuma an riga an gama ruku'i, to ka kaddara juma'a ta kuɓuce maka kawai. ka koma gefe in ka gama kuka sai ka zo kai azhar saboda asarar da kai an gane ko wannan shi ne za ka iya yi a wurin na'am eh idan ya kutsa eh za ka yi gaban mamu amma ba za ka iya bin gaban liman ba an gane domin gaban liman shine ka bi gaban sallas su mamu ba a ce su sa sutura ba ma liman shine mai sawa don ka shiga tsakanin sahu haka matsala ta same ka alwalarka ta warware za ka iya bin tsakanin sahu da sahu ka fita Hako, za ka iya bi ka fita ciwo ka ji zai rinjaye ka kai amai ka bata wuri za ka iya bi ka fita ka gane ba wani abu amma ba za ka bi gaban liman ba nan ne in ka bi gaban liman to ka bi gaban masu sallah amma don ka bi tsakanin sahu da sahu ba ka bi gabansu ba don liman ne jagoransu ko yawwa alaikum eh ku yi azahar. za ku yi ai bayan sallar juma'a ne yanzu ku kuna wurin da ba a juma'a sai ku yi azhar kawai ku kuna nan ba ku juma'a ku kuna iya yin salatin jama'a الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله gode wa Allah وتعالى wa ta'ala da ya ba mu ikon gabatar da wannan darasi kamar yadda muka alƙawarta wa juna muna fatan Allah ya ba mu ikon juriya da haƙuri da dauriya kamar yadda muka soma waɗansu littattafai har muka zo karshen su wannan ma Allah ya taimake mu karfin shaidan mu daure da yadda har za mu ga bayan bango na ƙarshe Allah ya ba mu nasara Allah madaukakin sarki kuma ya sa a mizanin ayyukan mu na Allah kuma ya taimake mu da dagewa don Allah mu dage makasudin da ya samu ka kirkiro wannan darasin ba don a samu ɗalibai matasa su fahimci hadisan manzon Allah su fahimci aqida ba wai mun zo kawai don mu ta gararar ga littafi kaza ma mun sa a don mu fahimce shi ya samu ki kuma mu kwadaitar wajen karanta shi don Allah a rika gwada haddace hadisan musamman matasa ku yi kokari za mu iya yin alfahari da ku in muka ji ku kun tashi kuna ainihin tunatar da mu da hadisan manzo Allah tun muna da rai mu ji yaran mu suna yi sai mu ji daɗi sai mu ji kamar ko yanzu ma mu kwanta mu mutu kawai to amma idan ya zamana da mu da mu duka kiki kaka aiki to yanzu bayan mu me muka bari don Allah matasa a dage a rika kokarin hadda a rika bada lokaci a nace Qur'ani da hadisan nan a dage a rika yin hadda Allah ya taimake mu ya yanzu ma kun ga yanda duniya take ballantana nan gaba dole ana da buƙatar dalilai don haka ku kiyaye dalilan da za ku rika kafawa masu ƙoƙarin ɓata addini zuwa gaba don nan gaba sai ya fi yanzu in ba mu da waɗanda suka kiyaye dalilai da yaya za mu kare addinin har mu tsare sunna Qur'ani ma fa Allah ya tsare shi dalilin yana cusa haddarsa a kwakwalwar wayansu a zukatan wayansu to sunna ma haka Allah ne ya taimake mu da wayansu suna kiyayewa har suka har suna masa karatun keke da keke har suna gane za'ifin hadisi suna gane mawdu'i suna gane marfu'i mawqufi mursali da shauransu yanzu a irin karatuttukan da muke na ha'inci ina har za gane wannan eh To amma idan ka dage duka wannan kai ma kanka za ka zo ka gano su. Zuwa gaba kuma kai ne mai karantarwa, kai ne mai kafa dalili da hujjoji wa'inda za ka kare tauhidin Allah, ka kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya jimi mu. Sannan mu rinka yi wa ‘ya'yanmu addu'o'i na gani. Kar muke yawan wadarai da ‘ya'yanmu. Idan ‘ya'yanmu ana karatu ba sa ganewa, mu rika musu addu'a Allah ya ganar da su. Allah ya ba su basira Allah ya taimake su Allah ya musu kuma mu rika tashin su zuwa sallar asuba. idan yaran mu suna yawan salatul eh, jama'a Allah zai ƙara ba su basira sannan mu rinka jan su a jika wajen zuwa wajen karatu idan suna ganin karatun za su rinka sha'awa don yaro abin da yake gani shi zai sha'awa in ka koya wa ɗanka kallon bol sai ya tashi yana sha'awar bol in ka koya masa yawan kallon fim sai ya tashi yana sha'awar fim in ka koya masa yawan ambaton sahabbai sai ya ji yana son sahabi in ka koya masa yawan karanta tarihi manzon Allah sai ya ji yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka koya masa yawan tauhidi sai ka ji baya son a ambaci abin da zai zama shirka baya son ya kira wani Allah don haka ƴaƴanmu mu rika jan su a jika duk inda ake irin abubuwan da suka shafi addini mu rinka kokarin zuwa tare da su an gane ko Allah ya taimake mu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam salatu ko akwai sanawa ma ku to Allah sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man aradana bisu'in wa sharrin waj'al kaydahu fi nahrihi wa ashbihi bi nafsihi waj'al tadbirahu اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك musawa bayin Allah cikin addu'a waɗanda suka taimaka mana da ababen hawa da ruwan sha da kuma ainihin ƙoƙari na ainihin agaji wayarin zirga-zirga har muka gabatar da wannan ainihin wa'azi da muka je mai gero Allah ya saka musu da alkai duk mutumin da ya tashi daga inda yake ya bar gidansa ya bar harkokinsa ya je wannan wuri Allah ubangiji ya sa a mizanin aikin alkhairi Allah kuma ya ƙara mana haɗin kai Allah ya ƙara mana haɗin kai a cikin addinin musulunci Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai akwai ƙauyuka da dama wanda mu sa su cikin addu'a suna kokari duk inda aka ce ana irin wannan aiki sai ka gansu sun faso Abun ya ba da mamaki jiya na yi tsammanin karatu mai doron nan ba zai tasiri ba amma ku ga yadda aka cika gari to Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci domin shaidan da shaidanu ba sa son haka Allah ubangiji ya taimakawa masu taimakawa addini da dukiyarsu da shawararsu da jikinsu Allah kuma ya ƙara mana basira wajen ba da shawarwari na gani. Allah ya ƙara mana basira wajen ba da shawarwari na gani. Allah Ubangiji kuma ya sanya haƙuri da juriya wajen wahalhalun da za a sha wajen gabatar da addinin Allah. Dole ne za a sha kura, za a sha wahala, za a sha jijjiga, za a yi asarar dukiya to ba asara ba ne. Ajiya ce abun Allah. Allah Ubangiji ya taimake mu da gane haka. Ah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka ce dama daga gari mai gero sha Allah da tafiya wuri ne a kuma mutanen farar sha Allah sun